إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أن ينزل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد dawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan dai kwar musulunci kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma ne mun saba kowanne mutum wannan wata ta haduwar da masallaci cikin domin mu yi ta alƙur'ani da girma yau ma wannan yammacin na biyar da wata ramadana karar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makar zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya dace da yammacin shirka da wata hudu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu insha Allah za mu dafa karatun na yau a jiya mun yi karatu ƙarshen suratul ma'ida inda Allah ya bijiro ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da al'amuran tambayoyi nimomin da zai kika kidaya ma annabi Isa alaihi salatu wa salam gaban waɗanda suka rike shi Allah ko gaban waɗanda suka tozarta shi suka ci dan madinanci ya Allah ya lissa wa nimomi waɗanda ganin ba kowa ba ne kunyata waɗanda suka yi guluri suka ce Allah ne su ma su kunyata cikin waɗannan nimomin da Allah ya kira ma annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wa salam akwai da ya bashi masu yawa na warkar da marasa lafiya su da zafi ta mabaka kuma ya karfafa zukatan hawariya suka yi imani suka zama yan na Allah ya ce duka wannan ku imani da ni da manzona kuma suka ce ya Allah mun yi imani ka da mu musulmai ne Allah ya ce to ka tuna kuma ranta su haya hawariyawa kun ga abubuwan da kake na ban mamaki suka ce ma ya isa kan maryam wannan cikin shi akwai illatu adabi malamin suka ce malam dan ije kani da Allah akwai rashin ladabi ko ba haka suka ce ya kai isa kan maryam ya samu annabi mu daraja da Allah ya hana kowa wallahi ka kidi duk da ban kira shi da suna ne wallahi hayyam la taj'alu Allah rasul la taj'alu ba الرسول بينكم كالعاء بعضكم بعضا لك والله كذا كنت ترى على دين وانا اللي ده كلام متعب انغو باو الله والله يرضى على النبي محمد sai ya rasulullahi ya nabi Allah amma batun Muhammadu ba shi ya yi an maryam an da an Allah an ya ku annan kana iya an yi da na ma da samina sama'i wani zai san su kama akwai dan kokanto ga imanin su da kudura Allah sai in ce ba haka bane suna sun suna biye da Allah madaukakin sarki da manzon da imani da kiriya suna son Allah shi yi musu abin da ka ƙara sa a gano bisa gaskiya ko Allah shi yi musu su mai ai annabi Ibrahim ya taɓa roƙon Allah rabbi arini anzuru kai ka sun yi Allah ba za ni ba sai ka karanta ba أرني كيف تحيي الموتى Yadda Allah da Allah ya yi al'urma in ga yadda kake hadis da bayan. Ita a wannan kuni, Allah ba kai imani da ina ina iyawa ba ne a ba Allah imani kai. Duk amma na yi wannan ne ya kama yin da saboda duk ya ta ƙara nasuwa daga ga wannan ba ba shakki ya kai ba su ma nan wanda shi ba shakki duk da sun haɗa ma Allah halu aman suka ce ya Allah mun yi imani wa harka da bi Allah na muslimuna kuma duk lokacin da yahuda suka yi haruru su za su yi banga sare kayan da rayu ce wallahi sai an kada rayuwa da ga wannan yana gwada imani to amma wannan roƙon mi yake gwadi yana gwada suna ko Allah ya ƙara gwada musu nashi ya kara ni waɗanda na annan suna rena annabi suna faɗa da addini sai aka sauka musu abinci daga sama suna ci duk duniya babu iri ne Allah ya kara karfafa ya gwada a'a na waɗanda mutane ne na Allah kamar yadda mumini ke son Allah ya rufa mai asiri cikin mutane ya waye gari ba ga wannan sa ba shi bai tsoro ko ba kuma shi bai rasa wanda ya sabuwar da kai ta cikin jama'a kowane mumini na fata haka ko to irin shi ne suka yi fatan Allah da madaukakin sarki ya gwada musu kudura kai da waɗanda suka fi shi ya ƙarfafa su saboda waɗanda ka gani su banza ne su gane su ba banza ba ne suna da gatan shi ga Allah madaukakin sarki shi ne da aka yi haka nabi Isa saboda sun ƙarfafa imani saboda mutum wani lokaci in an ka wani abu an ka ce da Allah ba mu hujja in malami ne ba da hujja ba zai sa mafi da ya an rage an tsari mai koyi nan ta ce amma dai ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin sai ku bi dai kuke wanda tambaya ta dace sai suka ba da hanzari kalu suka ce nuridu an na kula min muna nuyin dai samu wannan aku shi Allah ya ciyar da mu a jiki a dukka na ki na kai ne zai faɗa mu na duba in shi su kai imani da sada ma inna qulubuna zukatan mu samu nasuwa wa na alama mu sani an kada na kasana? mu ƙara gane cewa lalle kai mu na gaskiya kai annabi Allah ne wa nakuna alaiha ila shahidina mu zama masu shaida kan wannan akushi da waɗanda ba su halarta ba mu waɗa musu ga abin da ya faru shi ne daga nan ne sai annabi isa alaihi salatu wassalamu Allah ya ce qala isa ibn maryam karanta mana قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنت تنزل علينا مائدة من السماء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين مرحبا sarki yau da kotun ne abin da ya faru ba mu nan lokacin nan annabi mu mara lokacin nan ba ala sayyidi ala isa ibn maryam sai isa kan maryam ne yadda ake faɗin sunan wasu ba na kasawa ba saboda wasu ce Allah ne ya sa da duk Allah madaukin sarki zai ambata sai shi ita bin Maryam saboda ya fadi cewa dan dan Maryam ne ba ba dan Allah ba ne ce Allahumma rabbana ya Allah ubangiji mu ya Allah shine Allahumma ya Allah ubangiji mu anzil alaina ma'idatan Allah ka saukar murna da kabakin akushi bila sama'i daga sama ma'ana ajaba mun isa ila su'alil ma'idatan لإلزامهم بالحجة الدالكة كمو لي رجل كرد سبجة تقار قد عمو سيوا للي حكيم الله الله تقار كرد في إيمان سودا الله دعني سيوا سودا إيش روي عروي تسيوا الله ولما أراد الدعاء لوك سنجي من الدعاء لكي تجبك شعرين يا سنيا وتجبك أكبرك على الرجاج wani za a sharin kuma ya samu yafi na gashi wa kama yin tsalli sai ya tashi ya kama sallah cikin sallan nan waya da uran baru yana roƙon ubangiji waya biki yana ku? Allah ka ta mini cewa ni manzon ka ne bisa mutane da kasu je su barkace ni yau in ban ba da in ba a kawo wannan abu ba ba mamaki wasu fiye Allah sai ya sallah yana addu'a yana abu haka abu sa'udi abu sa'udi babban mai tafsirin ne ya ce na da isa rabbahu marrataini isa ya kirayi allah sa su biyu marratan bi wasu allahumma ya ubangijinmu abin bautanmu jami'atul jami'il al-kamalat wa marratan kuma so bi shudi na biyu bi rububiyar, ya yakira ya shi rabb rabb shine wanda yake tarbiyya ta halitta da arzutawa da kariya da girmamawa izharan ligayati qadaru ya faɗi waɗanda sunan nake na Allah guda biyu don ya bayyana da kai matuƙa da kaskantar da kansa ga Allah ba da ya faɗi ya ubangiji mu ya mahalicin mu kaga annabawa da sunan da ke Allah suka roƙo ubangiji kai ma in za ka roƙi Allah ka naɗe da sunan da ke Allah sai sa manzo Allah ya ce alil ya jana da wani kira. ku naɗe da sunan da sunan da ke nan Allah ya jana da wani kira. ya jana da wani kira. kai ta nana ta sun kara da bukata saboda Allah da nakin suna ɗauke da sifofinta da kuma wasu ma'anoni Allah madaukin sarki annabi Isa bayyana kakkantar da kanshi ga Allah ta hanyar kira shi ya abin bautan mu ya mahaliccin mu wannan ya bada kakkantar da kai ya bada ya yarda shi sai ne kuma ya yarda daga Allah yake yin bautan ya roƙi Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce anzil na ma'aikatan ka saukar mun da shi daga sama idan lahidan wa ta kasance mana rana farin ciki bi awwalina wa akhirina ga mutane mu na farko mu da muka halarce ta wa akhirina da waɗanda za su zo bayan mu ay yakunu yawmu farahin wa sururi ya zama muna ranar walwala ta farin ciki lana gare mu mu da aka yi daban mu muka gani wani man ya'ti ba'duna kuma da wanda zai zo bayan mu anan baya na uku kuma Allah wa ayatan min kuma ta zama aya ta daggare ka ya ubangiji dake bada kudura ka da itanka da yadda za ka karfafa bayin ka zuwa da yarda da kai Allah warzukuna ya Allah ta arzuta mu da wannan bukatar samu an ta kairo rasu na kai ne mafi alkhairin masu arzuta ai kai ne mafi yalwa arziki kuma mafi ikon basuwa Allah ya Allah buɗe suke dare da rana yana ciyarwa wannan roƙon da annabi Isa ya yi shi ne cikin sallah haka annabawa su lokacin da annabi Zakariya ya so ya nemi da ai sallah ya so Allah ya ba mu shaida cewa wa na tasul mala'ikatu wa qa'imu yusalli fil mihrab sai mala'ika ta kiraye shi ya huwa qa'imu yusalli yana tsaye cikin masallaci yana addu'a Allah ya ce inna Allah yubashshiruka bi kalimatin min Allah yana yi maka bishara eh Allah ya Allah yana yi maka bishara da dawon da ake ci mai haya ya fa sa kenan in kana son bukata kar ka zo wurin bokaye kuma ka daina zuwa wurin malum ma fara addu'a Saboda kai ma kana nan bawa kake na Allah kuma yana iya biya kullum ka ɗauki kanka ba ka kusa ga Allah ba daidai ba Allah mujibul mulkarina duk waɗanda suka suka koma ma Allah Allah yana karba wani lokaci kila ma yana yiwa kai da an matsatsi addu'ar ka ta yi tasiri bisa ga ta malamin da ayyana ta malaka shi cikin wadata kila ta ka ta yi zahi aiki kai ka ga Allah madaukakin sarki da mujibul mulkarina mai yawan karɓa ma matsatsu ne don haka ba hana ka roƙi addu'a ba amma kai ma ka ɗauki kanka bawa wanda yake da hanyoyin da yake isa ga Allah ga sallah ga azumi ga sadaka da sauran abubuwa duk kana iya connection da waɗanda hanyoyin da isa ga Allah ka roƙi da tuka zuwa gare shi annabi isa sallah ya shi kuma ka annabi mai ya ce aka ce ana san za a tabahu amrun don wani al'amari yadda ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dara ina salat sai kikawa nan take shi ga sallah da ka da Allah dan waka kare na ka Allah ya ce ana inda zan zanni abdi ina inda bawa na yake da tona na gare shi ya su sai ina nan kusa gare wallahi ina nan kusa gare shi na shi ne in ya ce ni kan kusa gare ina nesa kuma haka zan zaman bai ban nisan kai ba amma zan nisan kan kai ba da biyan bukatu amma sanin halayyarsa da yanayinsa da maganganunsa wallahi ba na za a yi komi amma duk da haka zan zama nesa da biyan bukatun ya sauki ba na shi ne don haka nan bawa ya rinka daukaci na Allah ne ya amfani da lokuta irin tsakiyar dare ko kafin jijjigi ko sauran wasu lokuta irin lokacin saukar ruwa daga sama da makamantar lokutan da aka ce ana karba addu'a ma mutum ya bar sakaci ko ma ma Allah abu ne wanda zai sa a sauki biyan bukatu kai ibada kuma ba mamaki bukatar ta tafiya ci wanda ka addu'a zai zai yana da ɗaya abuwa guda ko dai a karɓa mai addu'a sai kai ne wannan da yake bukata sai a bukata a biya ko kuma a yayi mai wani bala'i da ke da shi wata wahala ta wutar ya addu'a mai ta magance mai wata ko kuma a shahi mai wasu zunubai da aka yi shi a yi mai ɗaukakar daraja a gurin Allah madaukakin so da yawa muminai wani akawun nashi na lahira wangalan waya bai aji komi ciki ba Ni Allah ya kana so mota kan matsa mota mota mota ya Allah sai iya sai ya dubi ya baka lada mai yawa a cika maka ne saboda kar ka zo lahira ka tashi wangalan ka yi babban mota nan ka tashi lahira kana sanar sun ko sa'ad yana da haɗari ko ba haka ba to shi yasa lokacin wani bawa sai maka yi ta addu'a ga bukatar da yasa sai Allah ya ji zuwa can sai wani wani da shi ne shi zama maslaha gare ka saboda wani lokaci kai baka san wani lokaci wata motar ba maslaha ba ce wani auren ba maslaha ba ne wani kasuwanci ba maslaha ba ne amma mutum zai yi matsawa gare shi sai Allah ya dubi abin da ya zama maslaha sai ya yi da kai shi yasa abin da ake so mumini yawa Allah ne kyakkyawar fahimta in kan na ce ga abu kanka bai biya ba dauki akwai wani abin da Allah ya gana ma wanda ba alkhairi ba cikin matsala ne ya kawar da kai zuwa gare an ce Allah yana kare mumini ga wani abin da ta halakar da shi wanda kasan kana kare dukiyar da cikin mugu ko shan ruwa ba ka san in ga ruwa da kuma ba cikin su ba ka barin dukiya ko ragon ka na laye ya su ba haka ubangiji yake kare mumini kana hayya abu Allah ya san ba alkhairi sai ya dora yake ya rabu da wani to kalla lokacin da annabi Musa yana yaro Firauna ya ɗauke shi aka fawa wuri sai su je mai rai ya jiki da sai Firauna su kai wanda ba yaro bane wallahi zan kashe shi ya jirifon ba alamu yaran ta kashe shi wallahi zan kashe shi sai ma ta ji aka ya ba ran kai rai ai kai nan jarraba shi sai ya ɗauko dinariyan Allah cikin wannan filet ya ɗauku garwashi wuta aza cikin wanga filar yace to ka kashi ka gani kana gane yaro na rance da bai kashi kashi shi don Allah an ka saki Musa ya hari ya hari dinari mala'ika ya kwada da ke samu ya iza zuwa wajen ya ɗauki garwashi na saboda cin garwashi na yau ya zama maslaha za a yi cinya ya warke amma in bai ɗauki dinarin nan fir'auna zai ci haka na haɗa ni ciwon yaro muku yaro na sai aka faɗi shi aka hana mai ɗaukar zinari aka yi garo shi ka ko san ɗaukar wuta ba ta amma yau ɗaukar wutan nan ta fi zama maslaha gare kun gane yan uwa to haka mumini kan hari wani abu wani lokaci sai Allah ya kwaɗe hannu mai tsira da shi sai haka kamar an kaɗa ta cikin wani matsala matsala wallahi ba matsala ba yana yi wa alkhairi gare ka don haka awa Allah kyakkyawan faɗi shi ne da annabi Musa ya roƙa ya ce wa zukura wa an ta khairura bihi ta arzuta mu يا الله كيني مبي على خير ما هو أرضك يا أنك جنيو الحديث تبور كي ولا تجيني على ميد وان عايز جودي ما يمكن فنيك جودي ما يمكن بايون سيا كهيلا يا الله كي بيجي قال الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين بنجي يكتر باتيا يكتر بما النبي عيسى عليه الصلاة والسلام في يا كثير نمتاكي قال الله في الله مدوكي البنجيه inni munazzilu amu annabi isa ni mai saukar da wannan abu shine alaikum akan ai ajaba Allah du'a fa qala inni sa'unzilu alaikum hadhihi al-ma'idatu min as-sama'i sannu zan saukar muku wannan abu shi daga sama amma ku sani fa man yakfur duwan da ya kutince ma Allah ba'du ya an saukar da wannan abu ne an tabbatar da babu abin irin wannan duniya kuka gane Allah yana gwada muku tare ya saukar to duk wanda ya ce ma Allah kun daga cikin ku fa inni wa'dibu ni zai mai azaba la wa'dibu ahada min al-alamin ban wa wa bayyin wata azaba ga wani talibi ne wannan azaba su zai saboda ni saboda su sun ka san Allah gaskiya ne don an gwada musu gaskiya to cewa ita ce mafi sharrin bukunci don haka nan idan Allah ya maka ni'ima ta mutunce man liman nan to azaba za ta biyu kamar yadda alqur'ani ya faɗa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid duk wanda Allah ya lullu lullube da alkhairi da ni'ima ya gwada ma Allah ba shi ya bashi shi ba shi kaga fir'auna da karuna da hankali an kai. An lullu lullube shi da ni'ima cikin banu isra'ila ya gwada shi Allah inna ma utitu ala ilmi ni an bani wannan a kan Allah ya san kwarewa ta da kafin su ke sa sai bani wannan dukiya sai Allah ya halaka dukiya ya halaka karunan aka waye gari ba taro na ba dukiya don haka ba shi kadai ba duk mutumin da Allah ke lullubewa da nimarsa ya mutunce ma Allah ko zai sani azaba tana nan kusa Allah ya ce wani ya yi wa da in shakartu yi ka goze ma Allah kan abin da Allah ya muku la da na kun san da damu ko la in kafartu yi ku ko Allah mutunci inna azabi da shadidu wallahi azaba ta mai sanadi ne kuma ya kasa, kasadi inna azabi harfu tawkidi sannan lamun qasam inna azabi la da shadid kamar rantsuwa biyu a lokaci guda don haka yan uwa an ce kai dun bi mati bi shukuri fa in shukira tarra wa in kukira nafar da bai bai ni ma ga gida shine ana da bai bai ta da godiya gode ma Allah kai Allah ya kyautata mini na ina gode wani mai ne tare mun kai karatu wani abokina ne wani ya kai ni kasuwa wallahi amma duk da kai ta kai ta faɗi ce Allah ya yi maka Allah yana jin daɗi ya ka faɗi da bakin Allah amma ban da kullun kuka cikin mutane wani ya ka to ah, wallahi ba ka da matsalar da ka kuka to Allah baya kuma shi ne Allah yake musu za a saukar amma dai a sani wallahi kafirci in aka musu ce ma Allah abin zai biyo baya baya wannan ya faɗa muna bikin shi Allah baya so kamar yadda kai ma ba ka hadisi ya zo a cikin hadisi? الحديث يا أبو أشني حديثي أنزلت sama'i. من zan wala hama. ya zo a cikin hadisi annabi ya bada labari an saukar musu wannan afushin daga sama hubuzan maka Wala lahaman da nama wa umiru aka umurce su Allah ya tafiru bi kadin aka ce amma kowa ya sultan amma ka adiba aji yabo amma in lokacin ci abinci yayi kawai za ga akushi da daga sama rababababababa sai ya sauka abincin da babu iri da duk duniya mata mai kyau ta san dai ko mata shi ya ko akwai wanda ka san ta fi kyawu bale mata Allah ubangiji ta ta san halitta ga ta Allah kan to tabban ka san za a sami sai ta yi daɗi to shi na Allah madaukakin sarki zai yi amma a ci a koshi kowa ya koshi amma kada a koyi duk ni'ima tana da jarraba duk ni'ima ko wace ma sai Allah ya sanya maka in aikin fi na akwai na abin da za a ci an ɗauka darajar ta samu wuce amma za a ci ban da cin rasha in ɗan kasuwa na ci ban da cin rasha haka kowa ka sana'a in wani mai ɗan sai kisa na ci ban da alkus ya ga mai kyau da mara kyau ko sai da mara kyau a din mai kyau ka ɗora billahi la ilaha illa huwa original na Allah bai so haka wanda Allah ya ce man gaskiya na falai na. Tun mutumin da ke hada mara kyau da mai kyau sai mu da kyau ya ci bai tare da tahiyar manzo Allah shi dai ka a tai ya sani in ya tashi gobe ga manzo Allah ba kai yayi mamaki akwai hadari ko babu shi ne aka ji aka ce karabi shi ku koshi amma ka akoyi hako wala ya kulu kada wani ya ɗan faɗa ɗaya ya ɗiba sai kuka gane ɗiba da son sani ita ce su bi shi wani ɗan gumbi sai ku koyi wai shi Allah aka wayo shi ne aka ce kai tsaye da suka yi haka nan sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki akushi ne da aka ɗauki akushi ba ba musu kokara da san wakana biyu kuma kai akan butulci na Allah ya shafe su daga barin kamannu mutane su suka suka komo cikin kamannu kirai da Allah dai in Allah ya yi maka ni'ima baka gode ba kai yi butulci zai shafe ma'anar ga ka mutum amma za a yi ta cikin halayen abin da aka sani da mutanen ki sai kai wasu abubuwa marasa ma'ana ko ba ta yi wasu bayanin kunya sai a gani a ga mutum yana yi misali da Allah ya uwa yanzu mutumin da Allah ya kuɗa ma da ya samu dukiya dan Allah tsakani da Allah in babu sharrin shi ga dukkan shi wali saboda Allah ya uwa ni liwadi yayi na jin daɗi Ah, amma jarrabawa kai shi ya koya gwada mai in ba haka ba dukiya sai za ta kare ko ya yi dukiya za ta karo ko wani abu to irin wannan mutunci shi ka kawo azaba to shi ne ko al'umma annabi muhammadu ba a yi musu irin azabar mutane farko amma har da ku kuka Allah ya lulluɓe ku da limomi kuka kuka kasa gode ma Allah kuka yi mutunci zai sha imana kuna nan ɗin amma ba ka kallon goben ka ba ka kallon girma Allah ba ka tsoron fushin Allah rayuwa ɗaya da aka tafiya kuma in kuka bi kalli rayuwar mafi yawan waɗanda Allah ya wadata ta ba kallon goben su a gaban su mafi yawa ban ce duka ba wallahi an shahimi mutum na amma an shahimi ma'ana sai wanda ya kamata ya zama mutum mai hankali na annabi adam mabi ba annabi zai yi mabi sai a shahi wannan ma'anar cewa yawan zai gari su iya ɗai ya kai amma ba ta daga ma'anar mutum ba don haka an shahi na annabi isa na annabi muhammadu ma ana shahi su ko an bar su mutane amma abin da suka yi aikin da su ne Allah ya kare shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace alibi tafsir jarat adatullahi azza wa jalla Allah al'ada shi ta gudana mabuwayi madauki bi ikabi man kabara fa da ikrahi ayatin fa'uliya al'ada Allah ta gudana kan dukkan mutumin da yanda bi Allah ka yi mini abu kaza saboda in ƙara ƙarfin imani al'ada Allah ta guda duk wanda ya roki Allah ka bashi kuma ya kutuce to lalle ne Allah bai mai walamma ka fara ba da makamullahu kana ta kiranta lokacin da tashi waɗannan mutanen ba duka ba suka yi kutunci suka saba ma ma'aikatan da aka ba sai Allah ya shafe su birai da hadantai to shine Allah ya faɗa muna wannan mu aka wa wa'azi da wannan ayoyi saboda mu yi hattara kada Allah ya zullufe mu da ni'ima mu canza ma'anoninta mu canza aiki mu canza mu'amala Allah ya shahi ma'anan mu ya bar mu mutane masu iya kasuwanci masu iya aikin gwamnati amma ba aikin da zai zama gare mu gobe lahira Allah ya tsare mu الله يجي أكبر إذ قال الله يا عيسى بن مريم قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى إلهين من الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Ubangiji madaukakin sarki sai ya ce, Wai salallahu, ma'ana uskuri salallahu, ka ambata mu mutanen kaya Muhammad, lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya isa bana maryama ya kai isa san maryam gobe ya ce a an da kutta linnasu ya isa da yahudawa da nasara sai Allah ya ce ya aji isa gaban shi yace ya isa dan maryam a an da kutta linnasu bi tashiduni wa ummi ilahi kai kace mutane su rike ka kai da uwar su zama allura guda biyu min duni ko koma bayan Allah wannan wata kissa ce sabuwa da an yi iskalar hawari ko ba haka ba to yanzu wata kissa ce sabuwa na ابن عباس عبد الله العفريتي ya القول min allah الله يوم القيامة wannan maganar da Allah zai wa Isa za ta kasance gobe kiyama ala ruhul kala'iki gaban talikai baki da ne alamar kufaru annahum kanu ala ba'i don kafirai da sani bisa ga fata su kai rayuwa. in Allah ya yi wa tambaya an fasake gwada duk wanda ya fi shi zai kunya karatu shine Allah zai ce ya Isa anta da'uta nasa ila ibadatika kai kin kirayi mutane zuwa ga maka ibada kace mutane kai Allah ne wal itikadi bi uluhiyyati kace su kudur kai cewa Allah kake wa uluhiyyati kuma kai kiran zuwa ga shi wanda Allah ce قال القرطبي قرطبي إنما سأله عن ذلك توبيخا لمن ادعى ذلك alayhi Allah ya wa annabi Isa wannan tambaya saboda dawa da zargi ga waɗanda suka yi dawar wannan ga annabi Isa li karu ba ba'da su'ali ku bit takdir saboda in aka yi kayan sa bayan an yi mai tambaya ya kai wasu ga karyata za a yi waɗanda suka yi dawar turiye wa ashaddu fit tawbih wa takari kuma ya kai matuka ga zargin su da kuma kwankwasa zukatansu ala annabi Isa ya amsa ma Allah subhanaka Allah sai ya tabbata maka ka barkaka ga jingina maka abin da baka cikin ka ma kunu li Allah ba ya kamata gare ni an akula ma dai li da haqqi fadi abin da ba ni da haqqi fadi shi ma na unar da yau amma na yi su bika ya rabu ina tsarki ina tsarkace ka ga abin da bai cikin ka gare ka ba ya ubangiji shine ma'ana subhanaka fa ma yan bajili an akula kaulan ba ya kamata gare ni in faɗi wata magana la ya hidu li ala kula wanda bai cikin ka dare ni in faɗi ta in kuntu qultu Allah in na faɗi wannan magana alim ka Allah ta sani a in ka na zalika sadara ni, in magana ta hito daga gare ni ya Allah fa laka la yakfa alayka shay ba wani abin da ke kuyuwa gare ka ya Allah wa anta alimun bi anni laqakum kuma Allah kai masani ne ban faɗa ka wallahi wa hadha i'tizaru wannan Kuduri na annabi isa ka kawo a ga cewa waɗanda suka kira shi Allah wallahi ba da yarda shi an kai wa bara'atu min zalika alqawl kuma domin ya barrantar da kanshi ga wannan magana da suka ci isa Allah ne isa dan Allah ne maryamu Allah ne. ya da kansa daga wannan zargin da aka yi mashi wa da tan fil adadi saboda kai matuƙa ga ladabi ga Allah madaukakin sarki wa izharil zullati wal maskanati kuma ya bayyana da kasanta shi da karancin sa da shi an gina shi zama yin alloli a cikin samai guda kai da bakwai shi ne ya ce Allah ka alamu ma shi nafi Allah kana sanin duk abin da a cikin rayuwa ga ai ka alamu hakikata ki kai Allah ki na abin da a cikin zuciya ka ka san shi amma wala alamu ma fi nafsika ni bai karhi isa abin da a cikin zuciya ka bai Allah innaka anta Allah mu kai Allah kai ne masani abubuwan da a fake duk abin da ya fito daga bari kan bayi to Allah kai kana sani da shi ma'ana wa in kuka muhidun bi ma kana wa ma yakun ilmin ka ya kiwaye abin da ya kasance da abin da zai kasancewa nan gaba Allah ban faɗi wannan ba ma kuntu lahum illa ma amarna ma kuntu lahum illa ma amartani bi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما قلت من الله تجاه مكتوم إلا ما أمرتني به بس ما أمركم إلا بما أمركم تبارك ما أمرني سبحانه لا تزيد الله ya ce Allah ban gaya musu komi ba sai abin nan da ka umurce ni da kenan duk abin da ni faɗa musu abin nan na da kace ni zai in gaya musu ai ma amartu ni illa bima amartu ba ke su yi komi face abin nan da kace in gaya musu saboda ni yace wannan magana suna gwada ladabi ga annabi kika da Allah madaukakin sarki da zawalin da gwada mana yara sana hanki a wannan lokacin jikin sana makarkata lokacin da zai amsa wannan tambayoyin da Allah zai yi yake ma ubangiji abin da kawai yake musu an ibudullah na ce musu ku bauta ma Allah rabbi ubangiji na ni na. wanda ya halice ni kenan mai bani arziki mai reno mai tarbiyyar da wa rabbukum kuma ubangijin ku kenan da ni da ku duka bayi muke waɗanda ake jagoranta su wajen cikin da su zama bayi na Allah yace kuntu lahum a'budu khaliki wa khali ma'ana abdun mislukum ni bawa ne tamkar wa kuntu alaihim shahidan Allah kuma lokacin da ina cikin su na zan mai mai shaida ma dun su fihi matukar zamana cikin su ina mai shaida ala amani bisa ga ayyukan ina kuntu bayna azhurin lokacin da ka tsakanin su falan ma tuwa faita ni Allah lokacin da ka karɓi rayuwata kun ta an karɓi ba da Allah kai ne mai tsaro a kasu duk tsawon zamana a cikin su zuwa ga Allah ake kira maganganun da isa ya fara cikin alkur'ani suna gwada ya tabbatar da kiransa zuwa ga Allah madaukakin sarki ka karanta suratul maryam kana ganin haka ni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma kuntu hayya haka nan a can abin nan kasan qur'ani cikin imamai an yi irin wannan ya nana ta irin wannan magana cewa ni bawan Allah don haka nan Isa ya yi kirari lokacin da yana nan ya ce ya iyar ma Allah kuma shi ko Allah ya ce da an iyar mai lokacin da yake nan shi na yi wala ba Allah ya ba Allah an a akan tambayar da aka yi tambayar ba don cire mutunci ba ce don ta ta waɗanda suka yi da'awa a shi Bisu falan ma tawa kai ni Allah lokacin da ka karbe ni. Kun da an tarrake ba ne kai ne mai tsaro akan waɗannan mutane. ai wa anta mutallin wa ala kulli shay'in la yaqfa alayka shay'un wani abu daga cikin abin da suke aikatawa ba ya don haka Allah lahi bai su yi in to azibuhum in kai musu azaba azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Nabi Isa alaihi salatu wa salam Allah ya nuna kotun ne abin da zai faɗa ranar tashin kiyama. Yake Allah in to azimu ni kai azaba akan waɗannan da suka yi zawani Allah ne ni da wata fa an ta malikun ta tasarrafu filin kai ku shi ta kai mun mallakin su ne kana a cikin su da kaso. Kai aka yi to akan la ikra da ala alayka ba wanda aka yi to gitta maka da yarda kaso kai da bayi. Kuma wa in ka tafir lahu Allah in ka gafarta musu kuma ka yi annabawa tausayi gare gani haka ya kamata mu biliya da kai karo kullum a bakin ka ga addu'o'i ila wani addini da irin ka ko wani ka sani ma kuskure sai ka buga a tura a roƙi Allah ka ya musu muna mutane Allah ka ya muna mutane amma kullum a jimu kunya addu'a ga ke dan ce masu du'a ba a su to a kai kullum kai wala annabi kai an ce mai ga su in kana son halakawa mutanen Makka yace Allahumma ahdi qaumi fa innahum la lamu duk abin da suka yi mini Allah ba su san ni ba annabi ba da ya yaqini ya kama ko ni ba annabi ba za su yi wannan gada biyu ba Allah su kirya sai magaji annabi ba to aji kullum ba shi kana furta kamar bakin mace guba kullum Allah ya ga kawar da bai zuwa Allah ya kille mai kawa ba a da Allah mini farai abin da ake so ya kiyaye bakin ka daga mukan da biyu na mukan a turi da yawon da biyu Allah ya taimake ka shi ne ya ce Allah wa inda ka firla Allah ya ka mutu. musu fa innaka ne fa innaka antal azizul hakim Allah kai ga garauni kana da iko a kan komi ai algalibu ala amrihi alhakim fi sunnihi mali jayi kan amrun ka ba abin da ke kuwa ya alhakim wanda ke gwada gwalin da fi sunnihi ka dawo wannan sai abu ne na kasantar da kai da kuma tausaya ma waɗanda kaddara ta ci suka zo lahira suna waɗanda suke halarta. nanna Allah madaukakin sarki ya bada ansa akan waɗannan tambayoyin da yawa ka yana mai cewa قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ubangiji madaukakin sarki ya ce kanan lahu sai Allah ya ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu ay yawmul qiyamati yanfa'u sadiqina fid dunya sidqu ranar tashi alkiyama ya Allah ce yau rana ce wadda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su sai gaskiya sai ta za ta manzo Allah yake cewa ku yi gaskiya alaikum bi sidiki fa inna sidika yahdi ila albirra inna albirra yahdi ya ta ku kuma kariya ta na taɓa Allah da bai karya. Sai dai mu kamar yan kiri na ba su turo wani da gudu ko yan bandi an ka iska don fijo mai shi zai karya yana gyaran kaba sai da yake yin mazaji da ya ya tsara kareri na nan ya tsara abin da yake saka da shi nan sai mutumin da shiga ba don Allah ka ce sai ka boye ni ka ga azalumai nan sun biyo ni yake shiga nan cikin kareri ga sai daga sai rubi mutane nan na tahowa suka ce don Allah da fiji ba ganin muna ni mai gudu nan bai ce ga hanyar cikin kareri don shi bai karya da suka ce kaza Allah ku yi da mutuwan gado shi bai abin da ya kai ba mu wuce gaskiyar ka tashi shi ban Allah ko ba su sai ba gaskiya ta harrau ce da kafi ce za gaskiya fa in ra'aytum fihi halaka fa inna fihi najata ko kaga kamar akwai alamun halaka da karya ba ta halaka bayan gaskiya duk wanda ya canza lin gobe ya gaskiya bai halaka ba wallahi karanta tarihin duniya duk wanda ya rike ya gaskiya ya yi gangamin gobe da Allah bai bari ka tace ya gaskiya ita ce addini da shari'o'insa duk wanda ya rike ta baya kunya duniya baya tuzarta ko kiyama don haka Allah ya ce haza yau mu yanfa ku sadi na sirikun yau rana ce wanda masu gaskiya gaskiya suka amfani ya annabu yau mu jaza'i saboda shi ne ranar da ake a kan ayyukan da aka yi duniya Allah ya ce sakamakon gaskiyarsu lahum jannatu suna da aljanna gidajen aljanna na wasu lambuna ta jarimin ta ya halan haru ma'ana ta jarimin ta hafi ha wannan aljanna ƙarƙashin benayen ta akwai wasu mare marin da ke gudana Allah ya yi mana bayanin mare mare aljanna Allah ya ce masalul jannati allati wulida al-muttaquna ta jarimin ta ya halan haru ukuluha da'im wa zilluha tilka ukban ladina taqaw ukban kafirin na a can ma suratul kitab Allah ya ce masalul jannati allati yu'ida al muttaqin fiha anharun mimma in ghairi asin cikin aljanna akwai wasu koramu na ruwa wanda bai canzawa ruwa bai canzawa har abada halitta Allah ne wanda bai canza don masoya sannan wa anharu min labanin lam yatagayyar ta'amu da wasu koramu na madara wadda ba ta yami ta canza har abada wa anharun min kamarin lazzatin lisharibin da wasu koramu na giya wanda take mai tsananin sha ga masu masu sha la fiha gaulun wa lahum anha yunzafun ba ka ta ba ka ta in aka ga giya ba da ido ko rage girma diri ya kama shi kuma kai ta gugar da shi yana tashi yana fatuwa to banda ta lahira Allah ya ce an tana dan ya aljanna wasu mare mare da giya wanda ba ta bugarwa ba ta saka jiri Allah ya ce wa anharun min asalin musaffa da kuma wasu koramu na wata zuma wanda suke da tsakiya ba haihuwar kuje ba halittawa daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa sun ne rabbi ko da wata gafara ta wa gudu da akwai yajen itace da Allah a ce wa sun ne rabbi da kuma wata gafara ta musamman duk abin da suka Allah duniya na dan kuskuren ta ka duka Allah ya yaki Allah ka sanya mu cikin da bayi to haka hukunci ne na masu gaskiya Ina na cikin aljanna dan jannatin su jari min ta jannan har khalidi na fiya abada suna suna da wasu lambuna min ta haka yana an hawo karkashin nan lambuna akwai koramu khalidi na fiya suna madawama ciki abada har abada ai lan jannatin su jini min ta haka biya suna da wasu lambuna da wasu koramu da ke gudana karkashin nan lambunan su kuma suna kewaye da wato benan da ke su a tijarin ha al'anhar cikin gonakin nan kuma akwai koramu Allah ce ma ki fi fiya suna madawa ma cikin la abada, min abadan ba su da har abada ya saba da irin arzikin duniya ko kayan gida na kwarai wadatacce ba mamaki rashin lahiya ko sai ka yi biya da kai ko a yi cikin da kai ko kuma mutuwa ta zai ka zuwa cikin da ake ce ma ni da ake ce mai ba ji gidanka babban ne amma musu a da kai amma waɗanda arziki na yan aljanna ba su ta su gara ba da Allah shi arzuta mu Allah shi bayan shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ina zuwa nan lahi da tilkihim sun samu yarda Allah cikin aljanna saboda gaskiyar wa radu an Allah a asaba su yarda da Allah ta abin da ya ba wa jazahum kuma yayin sakamako wa huwa zuhuru shi ne cin nasara wal khawf da sabir da rabo babban jannatin nan samu aljanna Allah ka arzuta mu wannan an faɗa muna tambayoyin da aka annabi Isa don a kunyata waɗanda suka walakanta shi da waɗanda suka kamba ma shi fiye da aji a ce kada ka yarda da so ya kai ka wuce da mutum inda Allah bai kai shi ka yi hattara da ƙin da so ƙi yana sa ka yi wani abin da ba daidai ba so yana sa ka yi abin da ba daidai ba Yahudawa ƙiyayya ta sa sun faɗi abin da bai dace ba ga annabi Isa Nasara soyayya ta ɗauke su sun faɗi abin da bai dace ya sa wata rana da aka yi manzo Allah ya ce la tudruni kama hadaratin nasaran da baryama kada ku kamba mali ku faɗe ni ku yi wa nasara ku kwai ta dan maryam ya ce fa abdullahi wa rasuluhu ku ce min ni bawan Allah nake kuma manzo ya kun ga wannan kamba bawa shi ya kai ga wasu da shi kai malam wani wallahi yana yana arzuta in kabbi yana arzuta ka iyan ka arziki shi ko ki da arziki bisa da tsariya rudu a rude ta kai kan suka taɓa kai arzikin su balle ya su to su wannan da su mika suke da arzikin ba su ko bi arzuta ya nuna ba na ka ke ba to wannan shi ne aka yi muna kun gaskiya da annabi isa ya yi ga gaya mana za a kunyata waɗanda suka walakanta shi da waɗanda suka ya iyaka a cikin al'amarin sun sa sai Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim na'am wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ce lillahi mulku samawati wal ardi karshen sura Allah ya faɗa mana Allah shi ya mallaka kamar guda bakwai mulku huwa khalquhu wa abidu shi ke mallaka shi ya halitta kuma bayi ya ce wa masu yin da abin da ake cikin suna daga mala'iku ko mutane ko dabbobi ko kwari ko gulabe ko duwar wasu ko kwari ko makamantar kuma wa ko ala kullu shay'in qadir tabbacin ko yana da iko a kansa daga cikin abin da yake da iko da akwai girmama masoyarsa da walakantar da makiyan kwanan su cikin shari'a aljamilu mulkuhu duk waɗanda da aka ambata mulki Allah ne wata aka ta hari suna karkashin rinjayen sa kuma shi a kuma suna gudana gurgudun wanda ya so ba wanda mutane suka so ba da kuma shine da cikakke iko ala kulli shay'in da zaka dafa shi komai wannan shine abin da Allah ya kaddare mu damu cikin wannan sura ta suratul ma'ida na na lurarwa da jan hankali da ilmantarwa da sadakarwa haka ce imam muslim ya ruwaito fi sahihi a cikin littafin sa ingantacce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tira da aminci Allah ya tabbata da yeshi sala ƙaunar lahi azza wa jalla wata rana manzo Allah ya karanta faɗa Allah bi Ibrahim maganganun da annabi Ibrahim ya faɗa a su Ibrahim rabbi innahunna adallalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni Wa waman afani fa innaka ghafurur rahim ya karanta wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan magana cewa annabi Ibrahim ya ce ya Allah waɗanda ثم أسد da يوم الثاني ومن تبعني وان يبيني كيفيتك حيكون فإنه لي ومن أساني وان يساء من فإنك غفور رحيم الله كي مي غفراني مي جنكي بيتي وان يساء من الله تعذب تتش بيتي صبر توفي عن نبا sai ya karanta ya ce wa ƙaunar isa ya karanta magana annabi isa in tu'azibuhum fa annabi ya karanta in kai musu azaba ya Allah bayan ka ne wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ko ka kafarta musu kai na Allah da garau kake mai hikima ya karanta waɗanda jumloli ayoyi farafa ayatin ya daga hannuwanka wa kana allahumma ummati ummati allahumma ummati Allah ya ce Allah al'ummata duk da babana Ibrahim ya roki Allah in ka gafarta mu mutane suka yi layi Allah ka fi da nan haka annabi Isa ya faɗa iko Allah yana roƙo ya Allah um, al'umma ta Allah ka kare ni al'umma ta daga halaka fa baka sai ta kuka fa qala Allah ta'ala fa Allah madaukakin sarki ya jibril ya kai jibril ta ila muhammadin sai wuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka alam ma'ana ubangijin ka ya yi ka sani abin da halayyar su fa sallu tambayi shi mai yi ka ce ni ke sa ka kuka muhammad fa atahu jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril da zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sa'alahu ya tambaye manzo Allah fa aka bara ku rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bima bima qala wa huwa a'lam ya ba shi labarin abin da ya tsaye ga annabi Ibrahim ya ce ya Allah mutane sun kasar da wasu ka da yawa in ka gafarta musu Allah ka hi da nan wallahi kai kai gafara annabi Isa ba ya ce ya Allah bayinka ne in ka musu azaba kana da haƙƙi in kuma ka ga gafarta musu Allah ai kai yi ne sun mai hikima ka shi da nan azabtar da su bai kara ka kada komai yadda shi ya yi imani ya kamata in roƙan ba al'umma ta shi na aka ce faƙalin lahu sai Allah ya ce ya jibril ya kai jibril haƙi na muhammadin ko ma wurin muhammadin fa qul lahu ka gaya mai inna ka fi ummati wala nasuka ka gaya mai wallahi mun yi mai alƙawari sai mun faranta mai rai ne al'umma sai gobe ma. wallahi ba za mu bari ya ranku ya shi da al'umma sai su gobe kiyama don haka yan uwa muna da alkawari daga gurin ubangiji mu al'umma annabi muhammadu ranar tashin alkiyama Allah zai tausaya muna albarkacin da'a da biyayya da girmama annabi kada ya yi bakin ciki ranar tashin alkiyama amma in kana da kyawu kara da wanka ko ba haka ba kana da manzo mai daraja da za a raga maka don shi to kai ma ga jirke a ce kai ma ka bada ma Allah kana son abin da ku Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa da aiki da sa da kauce ma abubuwan da suka saba ma ka'idarsa kuma ɗan uwa ayi hakuri yau nan darasin mu zai tsaya da ma karanto da bi Allah ya amfane mu da shi inda aka yi kuskure ko ba da gangan bane halin ɗan adam ne na rauni shi akwai kuskuren Allah madaukakin sarki ya yi mu anan da ke cewa الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله sai gabanin tambaya akwai karin kafar sadarwa da aka samu inda ake saka tafsirin malam watan wanda aka ce zai insha Allah za a bayani shine kafar NTA birnin Kebbi suna saka karatun malam a kullum karfe 6 da safe karfe 6 da safe a daidai lokacin da suka saka kuma karfe shida na safin wanda baya da tv ko kuma ba wuta yana iya kunna waya shi ya kalle live a facebook shine facebook.com slash ntakb ntabkb ko kuma da ya sashin nigerian television a turanci birnin kebbi sai ya lashin fesin insha Allah lokacin da ba wuta idan waya shi na ya saji, zai iya kallon malam daidai lokacin da yanzu suke saka shi karya shidda muna roƙon ka ne a wuce wanda Allah ya kasuwa cikin lokaci mun gani ka taso wa saboda dai ka a yi birnin lokaci wanda a cikin birnin kai bai kamata ya riga shi Allah a taimaka a rika tasowa cikin lokaci saboda Allah eh. na to Allah ya saka da alkhairi wannan ba wani ba Allah ya dauka sai mun ji daga gare shi in yana so a cikin shi insha Allah eh mana yau mai tambaya na farko yana cewa zai hukuncin mutumin da yana yana kiyamun laili kuma yana kokarin azumin litinin da alhamis amma kuma bayan shan ruwa ya yi zina kuma yana kokarin gudun haram ya ci nasara ce waɗannan ibadojin da suka yi zina ita ba za ta hana Allah ya karɓar mai azuminsa na litinin da alhamis ba da kuma kiyamun laili da yi amma ya samu jarrabawa saboda ya zo mazunubin da Allah ya ce kowa kai ne sai ya zo jahannama kaga kenan zai samu jahannama ya ko shekara miliyan uku sannan ya ci zai yi gursuna dama inna jahannama kanat garaman garaman ta zama tsara dama ita jahannama wuta an ce laha sabatu abawabi bi kulli babin minhum juz'un maqsumun ita wuta tana da kofofi nawa bakwai to jahannama suna daga cikin inda jan hurtu na ka zama waɗanda ba su dawwama za a yi abin da su rimandin nasu su zauna riman yan miliyoyin shekaru sannan su to wannan mai irin wanda ibada ibada sai Allah zai karba mai yana da rabo aljanna wata rana amma dai Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara Wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi wa la sunubi nawa gashin kai kiran wani wanda ba Allah ba bin Allah ya ce man ya fa'al zalika duk wanda ke aikata waɗanda ya rika asaman zai haɗu da wasu irin zulubai masu yawa yuda aflahu azabu kansu za a ninni kamar azaba yau ga kiyama ranar alkiyama wa ya falu da bihi wa mace su ma'ana ya zauna za ki fi fiha. a haka ba za ku zauna zamuna masu yawa zamuna masu yawa suna ya ɗaukar bidiyoyi ko ba su ɗauka don haka wannan ɗan uwan ya samu an yi mai narko da wutar nama zai zauna cikin ta zamuna masu yawa kuma a wasu ayoyin da ke bayanin ya aljanna kuma ya samu ya wata siffa ya aljanna don haka ba mamaki zai shiga aljanna bayan wani lokaci amma da ya yi haka duk da ya daure ya hana ma kai ne abinci ni zai hana ya hana ma kai ne haramtaccen farci ya yi aure da Allah ya ƙara aure in wata sai guda ba mai ya yi zama alkhairi gare shi zina ba ka da kyau in mutum ya saba na ita bai bari saboda kullum da ya zo a cikin sha'awa ka ta hukunci masu su ne lafi ko da yake zuwa kai ka ta wayan sai hariwa sai shi ai wani ta yi shi ka ta su ta yawo gidan mata saboda kullum duwar ka gani mai kyau har su kai yi kuwa ba gani yi kuwa zama banza don haka dan Allah wannan dan uwa muna yi mishi fatan alkhairi da shi da mu duka ba daya don Allah ya daina wanda ɗabi'a da yake ta gidajen nan tana da haɗari ga rayuwa irin da an yi narko ga duk wanda kan yana zuwa jahannama don Allah ya guji jahannama jahannama ba kyau ya yi kauna alkhairin da Allah ya fi ga masu kiyamun laili masu azumi da kuma irin ayyukan da yake na alkhairi Allah ubangiji ka shirya muka shirya mana wannan dan uwa na shirya mai zuciya na malam sai tambaya ta karshe yake cewa yadda aka ce idan ka ciyar da matarka ka ciyar da eh, idan ka ci ka ciyar da matarka idan ka suna kuma ka ciyar da ita shi mana idan ka zo da abu cikin gida sai an raba daidai daidai ko ko ya an kaɗi ba an ka ba ta yayi a in ka ciyar da ita dai gwargwado abin da an bukata ya wadatar ai yana yawa cin su ba guda ba ko ka yi ka ci kila in ka ci ka ba ta daidai da naka ai ka zalunce ta ko ba ka zalunce ta haka yana yi wa ta hita cin abinci in ka ba ta daidai da naka ta yi banna ba ta canji tsayar walakanta don haka abin da aka nufi fa an tuɗi ba ha za ka imta wata ka suha idan ka ta ma'ana ka ba ta gurgudo abin da an maslaha gare suhan ma yana yi wa ta hita cin mai yawa saboda kullum sai ka hita kai ita ko kila hitarta gida take zaman da take cikin zuwa ta bai za a yi banna shi ne yadda shiga wata mota shiga wata wadama gawan gauri zuwa ga da abinci su in ka bai karko irin na ko ba haka ba za ka abin da aka nufi dai manzo Allah yana nuni kakka tufa ka bar matar ka hunduwa kakka yi zuwa in sabbi ka bar matar ka daraja shi kadai ne manzo Allah yake ni wajen abinci ma ba dole ne sai an yi daidaito ba amma dai ba ka ba ka kunu gida ka hito ka ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ka ba ka kunu gida ka bar mata kunu ka tahiyar ka hoton ka ci kuskus eh a kaza a ni ba haka nan kuma abinda aka nuni in ka shiri wanga kala ita ma ta shiri ne amma ba ka dan bar da kulu gida mai ta saboda za ta yi ka zo ka ci abincin ka mai daɗi wannan shi na shiri a cikin Allah ya ba mu ikon kiyayewa da ruwa shi kenan to alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد da Allah ga mun garu ɗakin ka masallacin da ake bauta maka Allah domin da lada da rahama da ilmi Allah ka ji kayan mu ka ya mu da kudamar ta mu mutum don mu akan rahama ka jin kai Allah ka ba mu lada mai yawa akan azumin da muka yi da salloli ya Allah da sauraren karatun alkur'ani mai girma da karantawa ubangiji Allah ka biya bukatun mu na alkhairi mun kusance ka ya Allah da azumi da salloli Allah ka kusanta mu zuwa ga yardarka kuma Allah ka biya bukatun mu na alkhairi abinda muke nema gare ka Allah na alkhairi wanda ka sani alkhairi ne gare mu Allah ka ba mu shi abinda ka san alkhairi ne Allah wanda ba mu gano shi ba ubangiji Allah ka hada da wanda muka sani ka ba mu ubangiji Allah kai na kariya ga dukkan wani sharri da muka gano sharri na muka roke ka tsari ka hada da wanda ka san sharri ne gare mu ba mu roke ka ba duk Allah ka hada kai na kariya gare shi ya Allah ka sanya rayuwar nan zamu ta zama hukunci gare mu ga abin da zamu samu duk abin da ka samu Allah ka sa ya zama dan abin da kakkan muna ne abin da zaka ba mu gobe ya fi ya Allah wa alhamdulillah muke kuma Allah ka ne mu nasu. Allah ka sauke wani rayuwa, ka tabbatar da da da mu kai imani, ka kare ka mu daga waɗanda suke son su tada cikin jini da rigingimu cikin kashe mutane. Allah ba su da ƙarfin da ya kai naka Allah muna da sunan ka da jihohin ka Allah kai muna maganin ban jikin da a cikin kasa suna wahalar mutane da yanke da nafa sauran asabu Allah ka ba jagororin mu yi abin da addini dangane da su Allah Allah ka ba da himmar jagororin mu Allah da Allah ka ka kuma ubangiji Allah ka ba da himmar zuwa ga jinai na mutane da su amin يا الله ما دوك جين غاري الله فنن جنين دم مزابي الله توك جين من الزاب يا الله عظيم امين توك الله من كفاني على خير يا شيخ الله من بان الله امين اللهم اجنا جبنا في الدور كلها امين اجرنا من جبي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين امين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا من ومن كل ضيق مخرجا امين من كل بلاء عافيه امين اللهم قد عذابنا الفساد في بلادنا شمالنا جي يا حي يا قيوم اللهم من ارادنا ودينا أهلنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهاره وجعلنا ورد دميرا عليه يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار اللهم احفظ بلادنا واخواننا المسلمين وديننا الاسلام من شر الاشرار امين وكيد الفجار من شر دوارق الليل والنهار آمين. اللهم احفظ بلادنا واخواننا المسلمين وديننا الاسلام من مكر الماكرين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين ومصائب الدين يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Thank you.